قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون كتشو متاني ya kai wannan manzo, ku zo in karanta muku abin da Allah ya haramta muku, ya haramta muku ku haɗa shi da wani daga cikin halittarsa a wajen bauta, wato shirka, ya haramta muku saba wa iyayenku, don haka ya wajaba a kanku ku kyautata musu, ya haramta muku kashe ‘ya'yanku saboda talauci, kamar yadda ma'abota jahiliya suke aikatawa, mu ne muke azurta ku, muke azurta su, ya haramta muku kusanci alfasha, wadda aka bayyana da wadda aka ɓoye, ya haramta muku ku kashe rai wadda Allah ya haramta kashe ta sai da haƙi kamar zina bayan aure da ridda bayan musulunci waɗannan abubuwa da aka ambata Allah ya yi muku wasiya da su ne ko ka hankalta dangane da Allah da umarninsa da haninsa